masu sauraro ku kasance tare da mu muna da dan matsala ne kaɗan a nan inda muke amma insha Allahu za mu ci gaba da shirin nan da ɗan lokaci kaɗan sauraro kafin mu fara muna neman gafara ba mu samu fara a kan lokaci ba kamar yadda muka saba saboda mun samu wata matsala ce kaɗan a cikin studio ɗinmu amma yanzu ga shirin da muke ɗauke da shi. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 18 ga watan Afrilu. Kafin ku ja abubuwan da muke tafa da su, Hafiz zai ba mu kanin labarai. Firaministan Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista. Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta kudu ya kai 443. Tau Madalla, kanin labaran kenan. a wani yunkuri na musamman da jami'an tsaro a kamaru suka yi ya taimaka wajen cafke wasu masu satar mutane domin kuɗin fansa da suka daɗe suna firgita mutanen garin bayore labari na cewa suna cikin gandun dajin bene a saboda haka muka shiga cikin wannan dajin don gani mun fanshi ran waɗannan yara to da su 'yan kidnappers suka ankara cewa gamunan ce suka buɗe wuta akan yaran gwamnoni a najeriya na ci gaba da daukar matakai don juya akalar babban zaben da za a gudanar a shekarar 2023 muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfili hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar za kuma ku ji karatun alkur'ani amma kafin nan bari mu sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shimhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. 'Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika makamansu har yanzu akwai sojojinmu sojojinmu don haka za su yi yaƙi har zuwa ƙarshe in ji shi da aka tambaye shi game da rahotannin da ke cewa shugaban rasha vladimir putin ya yi imanin cewa moscow na samun nasara a yakin shamhal ya ce yayin da ake fafatawa a garuruwa da dama karsan ne kaɗai a kudancin ƙasar ya faɗa ƙarƙashin ikon rasha fiye da garuruwa ƙauyuka da birane ɗari an kubutar da su daga mamayar rasha in ji shimhal yana mai cewa ukraine ba ta da niyyar mika wuya a yakin gabashin donbass ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin kirista Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da hadarin sanadin yakin nukiliya allah ya sa a samu zaman lafiya a ukraine da yaki ya ɗaiɗaita wadda ke fuskantar kalubalen tashin hankali da barna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi inji francis yayin da yake magana daga tsakiyar baranda ta dandalin st peters Papa Roma ya kammala bikin Ista a farfajiyar da masu ibada suka cika makila a karan farko don bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. Kimanin mutane dubu da ke dandalin da kuma wata hanya da ke dab da wurin sun yi ta tafi lokacin da ya ambaci Ukraine. Don Allah, don Allah kada mu saba da yaƙi. Francis ya yi roƙo bayan ya yi Allah wadai da nuna ƙarfi yayin da mutane ke fama da wahala har ila yau. Roma ya yi fatali da yakin da ake yi a Ukraine ba tare da ambaton shugaban Rasha Vladimir Putin kan matakin kaddamar da mamayewa da kai hari kan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afka wa gabar tekun gabashin Afirka ta kudu ya kai 443 ciki har da wani mai aikin ceto kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier lardin KwaZulu Natal, Sihle Zikalala ya shaida manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai 443 inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Wani jami'in tawagar masu ceto ya fuskanci wahalar yin numfashi kuma an ɗauke shi zuwa asibiti abin takaici ya mutu. Ruwan sama ya fara barkewa a yankin gabashin da ambaliyar ruwa ya kamari lamarin da ya ba da damar ci gaba da bincike da gudanar da ayyukan agaji bayan fuskantar ɗaya daga cikin guguwa mafi muni da za a iya tunawa a tarihi. Zikalala ya ce mummunan yanayi ya sa aikin da muke yi na tantancewa da ceto yana tafiyar hawainiya, amma mun sake dawa gaba ɗaya cikin sauri. ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin wani yunkuri na musamman da jami'an tsaro a kamar suka yi ya taimaka wajen cafke wasu masu satar mutane domin kudin fansa da suka addabi mutanen garin mayore ga wakilin murya amurka muhammadu rabiu da ƙarin bayani wani yunkurin da jami'an tsaro na musamman suka yi karkashin jagorancin kanal dominic joka ya taimaka domin cafke wasu yankin nafin da suka share wata da watanni suna firgita mazauna yankin mayorai wannan lamari da ya zama tankar barazana ga rayuwar al'umma ya tilasa musu tanadan kudade da shanu masu yawan gaske domin musaya a duk lokacin da aka kama 'ya'yansu. bayan cafke yaran su bakwai kinnafan sun kutsa cikin gandun dajin benue domin ɓoye su a sakamakon bincike da kuma labari da wani ya bayar jami'an sun tabbatar da cewa miyagun na cikin gandun dajin benue kanal dominic joka ya kara da cewa uh, labari na cewa suna cikin gandun dajin benue a saboda haka muka shiga cikin uh, wannan dajin don ganin mun fanshi ran waɗannan yara to da su 'yan kidnappers suka ankara cewa uh, gamunan shi suka buɗe wuta akan yaran through territory dance according to our tune. 'Yan kidnapping baki ɗayansu mazauna ƙasan Central Africa ne. Wani wanda suka kama a wata Fabrairu da ta shige ya ce 'yan kidnapping domin matsa ma makiyaya hanzar ta kawo kuɗi da kuma shanu na cin zarafin duk wanda suka cafke. Bayan an ceci waɗannan yaran, gwamnan jihar Adamawa ya ƙara da cewa To, wato waɗannan dai da aka cafke tsakani ne wato jihar Adamawa da kuma jihar Arewa. To, da muka samu labari ne muka tura jami'an tsaro na musamman wanda suka yi wani hobbasa don ganin cewa sun ce ran waɗannan yara. A musayan harbe-harbe da aka yi tsakanin eh, 'yan kidnapping da kuma eh, jami'an tsaro na musamman an jima daya daga cikin wato waɗanda aka kama ya jikita sosai a yanzu haka kuma ina wato asibitin amurka da kenan cikin birnin batun kidnapper a kasar kamaru ya samo asali tun lokacin da aka samu barakar yaƙe-yaƙe a ƙasashe masu makwabtaka da kamaru wato chadi central africa da kuma kwararowar 'yan boko haram muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru to madalla an gaishe ka muhammadu rabiu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da karashen labaran duniya na sojojin haɗin gwiwa daga najeriya nijar da kamaru ta faɗa jiya lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da kayar baya sama da ɗari da suka haɗa da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da suke kara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da kungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru goma suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka. Kakakin rundunar haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa, Kanar Muhammad Dole, ya ce sojoji sun kutsa cikin yankunan da 'yan da kayar bayar ke iko da su a yankin tafkin Chadi inda suka kwato makamai da abinci da kuma haramtattun mugun kwayoyi. Rikicin masu tayar da kayar bayar ya ta'allaka ne a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu zuwa sansanonin gudun hijira. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutane sha bakwai suka jikkata a gama da 'yan sandan Isra'ila suka yi a birnin Kudus. Rikicin dai ya ɓarke ne jiya Lahadi bayan da 'yan sandan Isra'ila suka shiga harabar masallacin al'aƙasa domin kare wurin da Yahuda ake kai ziyara. Wurin shi ne wuri na uku mafi tsarki a addinin Islama kuma mafi tsarki ga Yahudawa kuma wuri ne da ake yawan samun tashin hankali. 'Yan sanda sun ce ziyarar da Yahudawa ke kaiwa ta yau da kullum ce da aka saba kuma sun zargi Falasina da tara duwatsu da nufin tashin hankali. Amma a bana watan Ramadana mai alfarma na musulmai da kuma tsawon mako guda na idin ketarawa na yahudawa sun gudana a lokaci guda inda dubban maziyarta suke ta tururuwa zuwa birnin Kudus. Rikicin ya barke a ranar Juma'a da ta wuce bayan da 'yan sanda suka ce Falasɗinawa sun jefi wani wuri mai tsarki na Yahudawa da ke ɓangaren. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. kuma mu nufi Najeriya inda gwamnoni ke ci gaba da ɗaukar matakai don taka rawar juya akalar babban zaben da za a gudanar a shekarar 2023 tuni har wasu daga cikin gwamnonin musamman na apc suka zaɓi ɗaya daga manyan masu neman tikitin jam'iyyar ga wakilin murya amurka nasiru adamu hikaya da rahoton dama ko da kada ƙuri'a za a yi a zaben fidda gwani gwamnoni na da tasiri kan wakilan da akan tara saboda wakilan daga jihohi suke fitowa wanda ya sa manyan 'yan takarar ke zama da gwamnonin don neman goyon bayan su da hakan ke nuna samun goyon bayan gwamna tamkar samun jihar ce gaba ɗaya haka bola tinubu ya yi jim kaɗan bayan mataimakin shugaban ƙasa osibajo ya ayyana neman takarar shugabancin ƙasar masanin harkokin siyasa dr abubakar kari ya ce ba lalle ne iyayen siyasa su hana mabiyansu fitowa takara dan salon zaben 2020 uku na daban ne. Kari na magana ne kan fitowar Osimbajo alhali ga mai gidansa Bola Tinubu a takara. Fitowarsa ba wani abu mamaki ba ne ba wani sabon abu ba ne a gani na abu ne wanda aka hasashen zai faru kuma maganan bai kamata ya fita ba duk da yake ra'ayi ne amma ni na ga wannan ra'ayi yana cin karo da a zahiri menene ma siyasa. Da su masu wannan ra'ayi suna ganin cewa wai saboda shi a baya yaron wani hamshakin ɗan siyasa ne hamshakin ɗan siyasa shi ya masa hanya ya zama mataimakin shugaban ƙasa ta ya ba su tafi su takara ba. Duka wannan yi ba daidai ba ne inda maganar takara dai da farko yi ne na biyu kuma ita siyasa gaba ɗaya kanta ba kama addini ba abu ne wanda wai dan wani zai yi ba lalle ba ne ya hana ka siyasa ba ta gaji yin tafiya da mutunci ko kara ba masu wannan maganar suna ganin cewa wai ko zai yi wa bola tinubu tara. masu wannan tunani kawai ina zai da su me siyasa a zahiri ba fadar gwamnati ta bakin mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ta ce san ba a samu bara waraka a babban taron apc ba yadda sauran 'yan takarar fadar ba su samu nasara ba sai 'yan takarar gwamnoni ina tabbatar maka cewa wannan sunaye da aka karanta waɗanda aka samu maslaha aka da daidaito ba a karanta su ba sai da aka zauna da gwamnoni da shugaban muhammadu buhari aka bayyana sunaye aka ce ga waɗanda aka zaba ya kuma ce ya amince har ka manta cewa waɗannan mukamai raba su aka yi su kuma sassa guda shida ɗinnan na siyasa su kuma suka karkasa a jihohi jihar da bata taɓa rike mukami a wannan mataki na shugabancin jam'iyya ba aka ce ku ku je ku fito da wanda yake babba a cikin abin da aka bamu to ashe idan suka yi kansu adalci shi gaban Muhammadu Buhari zai zo ce musu a rusa don san rai nasa a to wannan ba zai yi ba shugabanci dai ya nuna da inda ransa ya karkata suka ce kuma saboda daraja da girma da muke ba shugaban kasa ba shi kai gwamnanin ba har yan takar gaba ɗaya kuma suka janye suka bar wannan ba Allah da aka ba kuma abu alhamdulillah ban da matsala akan wannan ba alamun za a yi zaben APC na fidda gwani da kada ƙuri'a in an duba yadda jam'iyyar ta karkata ga daidaitawa amma PDP ka iya zuwa ga kada ƙuri'a don barin kofar takararta a buɗe duk da gwamnonin kudu sun ce a'a mulkin wajensu ya dace su ma ya koma kamar yadda dai wannan muhawarar take a jam'iyyar apc nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraro ba za mu samu kawo muku shirin ciki da gaskiya ba na wannan makon saboda rashin fara shirin namu akan lokaci amma yanzu bari mu saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki sunana nihla abdulhamid daga kumasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الحص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنانا مدية السادات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صوفا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين ونفع ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم ما شاء الله Ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Firaministan Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Firaminista Denis Shimhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. 'Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika makamansu. Ranar da ke zama ranar matuƙar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita wadda ke fuskantar kalubalen tashin hankali da barna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi inji Francis. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afka wa gabar tekun gabashin Afirka ta kudu ya kai 443 ciki har da wani mai aikin ceto kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier lardin kwazulu natal sihle zikalala ya shaida manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443 inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da ƙayar baya sama da ɗari da suka haɗa da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da suke kara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin chadi mayakan boko haram da ƙungiyar iswap da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru goma suna fafatawa da sojojin najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma